wannan kuma insha Allah shine kasar na 947 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafin albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da ake da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana kuma jin mu da sauraron mu ne daga cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka ciro da gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da malam albaniya asasa don da awarsa da fatan allah ida nufi allah sa mu kare lafiya allah kuma jikan malam da rahama muna kitabul manaqib babu alamatin nubuwa fil islam a makon da gabata mun kwana hadisin da ke bayani kan wato hadisin khawarija da annabi ke ba labarin su mun dan tattauna magana akan su amma akwai ɗaya hadisin da mu tashi akan shi ko shine haddathana muhammad ibn kathirin ko yawa <clears throat> imam bukhari ce qala haddathana muhammad ibn kathirin qala akhbarana sufyanu عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم هدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة imam bukhari ce haddasana muhammad ibn kathir muhammad ibn kathir ya ba mu hadisi kala akhbarna sufyan sufyan ba mu hadisi anil a'mash daga imam a'mash an khaythama daga khaythama an suwaid bin gafala daga su dan gafala kale ce kala aliyin radiyallahu anhu sai na ali dan abi talib Allah kara masa da yace. ce idza haddathtukum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan na baku bayani na baku hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ku amsa takadin shine faqbaluhu mutlaqan idan na baku nace annabi ya ce to wannan babu matsana cewa a nazariya kaza ka ku ansa me yasa yace fala an akhira minas sama'i in fado daga sama ahabbu ilayya min an akdhiba alai ya fi sauki a gare ni ya fi sauki a gare ni daga akan wa manzan Allah ƙarya wato mutuwa ta fi sauƙi domin duk wanda ya faɗo daga sama ya kaga ba rai automatic mutuwa kenan ko ba haka ba ba wai sama irin ba saba fa yace haka wanda ya faɗo daga can sama ai kafin fito ma kafin sako ƙasa mata ya gama to ma'ana ya mutu ya fi mai sauƙi akan yau manzan Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam haka yana karba kai duk abin da ya ce masa daga manzan Allah yana gawa sahabbansa sojojinsa kai su an shi wannan magana din ya ce wa idza haddathtukum fi ma baini wa bainakum idan na kuma gaya muku magana tsakanin ni da ku ban danganta maganar daga manzan Allah ba fa innal harba khada'atun ko khud'atun khid'atun kaka da mu dan an canza wasali da ana kan ta wannan kalma haka khud'a khada'a khid'a musallatha ce mun fahimta cewa to a wannan yaƙi kuma ɗan zambo ne me yake nufi yaƙi ɗan zambo ne saboda ba dole sai ka fito da ƙari gaskiyar ka ƙara a wajen yaƙi ba ka iya faɗin abin da yake jirwaye ne mai kaman wanka amma ina ce muku manzo Allah ya faɗa to ba magana jirwaye yadda ku ji lafazin nan da ma'anar haka yake sai annabi sai malai yake ce Ali yake cewa to bari ku ji sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa ya ati fi akhir zamani qaumun a ƙarshen zamani za wasu mutane za su zo hudatha'ul asnan masu ƙananan shekaru sufaha'ul ahlam masu wautar hankali sufaha'u ahlam masu wautar hankali min khairi qawlil bariyya za ka samu suna magana da magana irin ta mafi alkhairin halitta ya min khairi ya min khairi ƙaulil bariya suna faɗan magana mafi alkhairin maganar halittun Allah maɗaukakin sarki za ka ji su magana su danganta da Allah su danganta da manzan Allah su kawo maganu na alkhairi amma duk da aka yi mulkuna minal islam suna fita daga musulunci kama yamruqu saham min ramiya kamar da kibiya ke fita daga cikin abin da aka harba ar-ramiya shine dabbar da aka farauta kun fahimta mun kanta hadisin a bayan Abu Sa'id al-Khudri ko cewa fa yanzuru fi nasli fala yara fi shay fala yajid fi shay zuwa karshen shi to yace haka suke fita put daga addinin musulunci wala jawuzu imanum imanin su baya wuce iya kasa a baka fa aina ma laqaitumuhum duk inda kuka haɗa wayannan mutanen masu wannan sufa faqtuluhum ku kashe su fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum domin kashe su akwai lada ga wanda ya kashe su yawmal qiyama ranar alqiyama me alaka wannan hadisi da babu alamatin nubuwa shine abu da faɗa kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine yadda manzon Allah ba da siffa wa'annan mutane sun zo sun faru kuma kamar da ba da siffa su din su ne wanda aka fi sani da suna khawarijawa khawarijawa wanda sun fara somu somun su tun zamanin na Uthman bin Affan a zamanin Aliyu kuma suka bayyana da turukal wanda annabi ba da misali a kansu din. su ne za ka same su kamar da manzan Allah faɗa ga ƙananan shekaru amma suna so su hukunta manya da ƙananan shekarunsu sannan ga wauta shine abin da annabi ya fassara da mene ha'ul ahalam wauta kun san wauta shine abin da bai yi aka yi shi ba a ba ba kallon awaƙi shine wauta mutum na da bindiga kai baka da bindiga ce a rufa mishi kawai shi kenan ya fara da sai zubar da ku ina fatan fahimta amma mai hankali me zai ce kudai na kwanta bari a bari oh, gengedi zai kama shi bacci zai kama shi barin an je kwana in aka samu da tun kuɗa shi zai amma wata ce wallahi a shahada kaga wannan babu tunan a waƙif kenan to waɗanda mutane za su fito kuma za su suna jawo aya su jawo hadisi da kaza da kaza da kaza wanda kai in baka da hankali sai ka yaudari da maganganunsu ina fatan fahimta amma suna ficewa daga addinin musulunci put put suna fita shi sa wasu malam suka ce ai wannan karatun yana hawaru jawa ne wasu suka ce a ana kore cikin imani da rashin zaman imani a zukata da rashin amfanuwa da imani ne a tare da su imani baya zama a cikin tare da su din daga baki ne kawai suke yi kamar da Abdullahi Danwar ke faɗa a cikin can kitabul hakam ne ko babu kitabul riddati ne ko yake cewa za su je su ɗauko ayoyin da Allah ya magana akan kafarai sai su jibga musulmi akan su haka suke yi ba an samu wannan lokacin a zamanin sai na ali kamar da muka faɗa sai kuma aliyu ya yaƙe su har da wasu siffofin da ba zo a wannan hadisin ba kuma aka tabbatar mun kanta a baya cewa suna da ɗan dungulmin wani oga a cikinsu hannun shi kamar mene yankin tsoka ko kuma nonon mace haka haka gashi nan aka ji aka samo shi yadda manzo Allah ba da su haka suke kuma har yanzu a duniya ana samun somi-somin irin wa'annan mutane din al'imamu ibn taimiyya cikin majalisar fatawa yake cewa a duniya ba a taɓa samun sharri da ya auka musulmi ba a duniya da yaushe ta hanyar mutane guda biyu mutanen farko su ne khawarijawa din da ka ga musulunci ya faɗa wata tasgaro to da sharin khawarijawa mutane na biyu su ne 'yan shi'a din da ka ga an ci dunin musu an kada musulunci an kada musulmai an yi ɓanna to ta hanyar wa'annan mutanen guda biyu ake faɗowa jama'a kun fahimci wannan abin ko mu a nan najeriya abin da ya faru da wa'annan hawarijawan zamani da aka samu ko da ba gansu da siffar kawarja gaba ɗaya ba amma suna da wani rabo mai tsoka a ciki wanda aka fi sani da tsuna yan boko haram wanda irin dama ce ba su bayar sun buɗe ta ba wadda yanzu a haka ta jawa musulunci asara mai yawa makarantar allo guda nawa ce aka rusa a yankin maiduguri da yobe da adamawa mutum nawa aka kashe alfarma nawa aka keta kuma ba su ci nasarar abin da ake bukata ba gwamnati musulunci suka cewa suna sha'awa suke fatan su wanda kuma duk musulmi ma tunanin shi kenan in dai ba lalataccen musulmi ba to ba su kafa gwamnati musuluncin ba sannan a rusa musuluncin da su kuma shi da abin da ibn taymiya ke nufi akai a rusa musulunci kai da ake sa rai kana ramma za ka zama kai ne kwamishina wata ranka ce ka hana kaza a garinka ko kuma gashi kai ne kai ma za ka kera inji za ka kera drum kai ma wata ran za ka kera ak-49 ko kuma wata ak ba wannan sunan ba ma yau to duk ka zo ka rurusa wannan abin gaba ɗaya koma zero ina fata mun fahimci wannan abin su ko 'yan shiya ta inda suke yi wa musulunci ɓanna su kuma ta haɗa kai da arna ne duk inda wasu za su yaƙi musulmi idan dai akwai 'yan shi a cikin musulmi to su 'yan shi'an nan za su ba wa'yancan kafarai goyon baya da sirrin mutane musulmi duk inda suke haka suke a tarihinsu a cikin mukaddima da muke na karatun littafin a shari'a ta al'imamul ajuri na yi dogon bayanai sosai a wajen na ɗan ba da bayani game da daula ismailiyya 'yan boye hawa da 'yan fatimiyya da yadda suka ringa yin ta'addanci na ta alfarma addinin musulunci da shiga masallaci da dawakinsu suna kashi da waye da waye don ba da wani misali din hakanan nan ta tarawa suna ga wanda ba su ta tar goyon baya da sirri wanda ya ba da dama aka wani abun wani zindikin dan shi'a ne aka zo aka yi mummunan kisa a bagadaza da kasar sham da abin da ke yankin wajajen to ko daga baya bayan nan northern alliance afghanistan sha ne suka ba amerikawa dama da abin kuma ko mu a najeriya ka auna ka gani duk saban da aka samu tsakanin musulmi da wanda ba da kiristoci a najeriya ko da kafare a najeriya wanda ina cewa babu wani rikici kwara ɗaya da musulmi a najeriya ya taɓa tayarwa akan kirista ko ɗaya babu ban san shi ba tun da ake rikicin addini a najeriya ka je ka auna ka gani juye-juye mulkin duk da aka yi a najeriya ba musulmi suka yi shi ba ina nufin ba su mu ɗauka kisan da aka yi wa Saddauna, ta fawa ɓalewa murtala duk suwa suka wannan abu eh musulmi ne suka wani abu ina fatan fahimta an rana suka wani abin ta fawa balewa shi aka fara aka zo kan sardauna aka zo aka yi na murtala duk shi aka baban gida ma da ya sha baban gida janin ba da masu baban gida da aka yi tsira shi ma har yankewa suka yi wani abu to haka da aka zo lokacin da ake magana shari'a lokacin yarimin bakura da suka yi a kaduna da wanda aka yi ma kafin na lokacin a kafancan wanda suka katsa kashi duk irin amma amma duk waɗannan zindikan 'yan shi'a ba wani suke ga laifi sai musulmi ba haka suna goyon ba musulmi akan wani lamarin ba har kullum abin da suke kenan na'am na'am Mm. akwai coci illa sun hauru wasu da bakaken mutane bakaken mutane maza da mata yan tsaro su kun su ashirin ban najeriya na'am muna ta kallon fito coci da shi sai wani ya zo daga can ya zai wuce sauta wa'ancan yan shi an sai ta shi ma tambayi mai sai da lemon ta ya ce wa'annan daga coci su suka fito ce daga coci suka ya ce ai yan shi a ne ai suna zuwa coci da sallah dama suna yin mana wai dan shi aje coci ta yasa service ta yasa murna a ce hallelujah shi ma ce hallelujah eh, ko zo mazahara gansu da cross da abin nan duk suna wannan ba wani abu ne su a wajensu to duk inda ka ga wata masifa ta fada musulmi to galiban ta wannan nau'in mutanen guda biyu ne ina fatan fahimta Allah kuma tsare daga sharin su duka bangaren guda biyu lokacin da za a yi rikicin yakin gulf lokacin yakin saddam hussein mal nasudin albani na tare ɗalibansa su mashur ali salman sai ya ji an ce saddam hussein ya faɗa a ƙasar kuwait su fa amurkan suka ziga shi ba da ya faɗa sai malam saddam malam albani ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi ce tunda aka yi duniya ba a taɓa yin bala'i irin wannan ba ɗalibai sun mashahur ce to su abin ya ɗaure masu kai sun ga ga rikicin tatar ga na salibanawa ga na kaza ga na kaza malam ce ba a taɓa masifa irin wannan ba ya ce to ba su gane ba sai yin suke gane abin da malam din albani ke faɗa sakamakon duk wani waje da kaga ana taka musulmi da musulunci sakamakon wannan yakin na gov ne sakamakon wannan shigar da saddam hussein ƙasar kuwait ne amma kaga muna yan murna muke ta yi za a ci uban yahudawa ko Eh, in aka sa mene sunan wani shiri ake didon kaduna na karfe tara nan duniya na labari ko duk daga an da yaukewa an hamfa samfarin a an ci ubansu ina duk wani abin da ka sa to masu hankali kullum shi sa muke cewa masu zagin malamai akan magana sun hana su zanga zanga na yi wani bayani a karatun musulmi in ba na manta ba a makon da ya wuce dogon bayani akan matsalar nan ba fa wai malaman nan suna ce maku bane a ci gaba da zama ana zaluntar ku ba fa ka suke nufi ba ba kuma suna tsoron a fito zanga-zanga ba ne saboda in an fito za ta kawo canji a najeriya ba sa so ba haka ba ne fa suna kallon awaƙib ne menene ake expecting zai ibiwa baya a ciki me result inda za a samu sakamakon wannan har na faɗa a ce ko mu da a ce muna da a result ɗin muna da 90 ko 80% na kyakkyawar cewa za a samu zanga-zangar ta ba da sakamako mai kyau da za mu goyi bayanta ina fatan kwanci wannan abu don ni ba na fahimtar masu cewa wai musulunci ya hana zanga ai dama wannan ƙasar wata irin ƙasa ce daban ba kowace ƙa'ida ce ta musulunci za ka ɗora ta akan wanda tafi a daidai ba akan wannan abin ko Uthaymin na ga irin wannan maganas ya danganta daga irin ƙasar da kuke zaune a cikin ta ne to amma ku matasa abin ba ne me zai biyo ba idan ka zo ka shiga waye makocinka da me ya zo da wace ma'ana ya zo saboda mun ga an yi a duniya wurare kaza an shiga an fito sun fake da wannan sun je sun yi kaza mu dama tun daɗewa shekara shekaru ake cewa najeriya ta watse za a yakin basasa da ana ta faɗa ba a samu to ta ta ya za mu ba da wannan damar su can kudanci suna da tsarin za su zanga watakila ko munan ba mu da shi an ce kwana goma komai zai tsaya ba ka tunanin babanka ba zai samu kuɗin cefanen da zai kai muku abinci a dare a gida bane kenan ba kwa tunanin matsalar zai biyo baya in aka zo aka fafasa gidajen waɗansu aka je aka ci mutunci masu mutunci diya za ku yi da wannan abin ko ta juye ta zama abu daban ba a san yadda ta koma ba ne don babu wani dabit a kai kaga rikicin yan kwadugo NLC ake cire ta ko ƙungiyar kwadugo ai kaga akwai wanda ya ce a fito in aka fito ce kwana kaza idan gwamnati na son ta yi magana da 'yan zanga-zanga da 'yan yajin aiki sai ta mene sai ta nemo wannan da wayannan mutane a tattauna in suka ce mun gamsu sai ce to kowa ya koma aiki ko kowa ya koma gida kaga wannan mundabat abu ne da ake eh, tsararri to ku a wannan wanne ne wa zai wannan abu to shi su sufa hawul a halami din a'a dai fito kawai ko mai ne shi kenan ai kawai shi kenan sai wani ce maka aito to in ana gudu rikici ne ai dama a rikicin ake ai rikici khasi da an ba iri ɗaya ne na'am ana rikici a zamfara ba ma jin daɗi da katsina da wuri kaza ba abin nan ba alkhairi da wura in ka fita abin nan za ka haɗa shi da a ce rikici zama na kowa da kowa ko ina gaba ɗaya rikicin da ke shafin mutum naira mutum dubu ɗari ya koma na shafin mutum miliyan ɗari idan ka kawo wani kin da shafin mutum miliyan ɗari ka yi adalci ai duk fitina ana ta ƙaliluwa ne mafsada ana ƙallala ta ne maslaha ce ake kassara ta inda tunani kenan amma in masfata ne za ka iya ragewa da gwargwar abin da ka iya ne in banna ce in gyara ne alkhairi shi za ka ringa haɓakawa kullum a ƙara adadin nan ba ta ƙara hawa sama to haka Allah da shi kyauta muna fatan dai Allah mana magana abin nan kuma wallahi ba ma goyon ba irin tsarin da ake kwata-kwata tsari irin na zalunci gwamnoni a ba su abinci su raba mutane su riƙe to zai su riƙe su ci a wuta wallahi zai su ci a wuta a ba ku abincin mutane ku je ku riƙe mutane fama da yunwa wasu ma a ba su su je su kuɗa su ɗauko a inda aka ba su gwamnatin tarayya ta ba su ba su je su ɗauko ba saboda mugunta an ba ku taki ku ba mu noma kun je kun siyar kuna tasha ana zagi gwamnatin tarayya muna da mukiya ma irin wannan gwamnonin ko muke an daɗe ana fata ana mamaki wannan lamarin to sai kwanan fara ganin wannan lamari din hatta harkar security na su ne ba su mai da hankali akan abun ba to wa zai goyi bayan wannan abun in ba mahaukaci ba wannan zalunci ma zai goyi bayan shi to amma gara haƙuri da wannan zaluncin da ji a ɗauko abin da gaba ɗaya ma komai zai tsaya da ke ci gaba ɗaya amma inda hankali kenan Allah samu dace to wannan kenan bar mu karanta hadisin ko na gaba malik ce qala haddathana muhammad bin musanna qala haddathana yahya an isma'ila qala haddathana qais an khabbab arat qala shakawna ila rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-ka'bah فقلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاء الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون مالك حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى بام حديثي قال حدثني يحيى بن عن اسماعيل يحيى يبام حديث اسماعيل قال حدثنا قيس قيس بام حديثي عن خباب بن ارت دغ خباب ابن ارت قال يجي شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كي كوكا وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبه ya yi matashin kai da wani bargo nashi a inuwar ka'aba kulna lau muka ce da shi ala tastansiru lana ba za ka roƙa mana nasara a wajen Allah ba ala ta da Allah lana ba ka roƙa mana Allah ba ala sai ce kana rajulu fi man kana qablakum ya kasance ana sa mutum cikin waɗanda suka zo kafin ku yuhfaru lahu fil ardi za a yi masa rami a cikin ƙasa fa alufi alufi sai a sanya shi a ramin fa yuja'u bil minshar bayan an rufe shi da shi saura kan shi a waje sai a zo da zartun minshar zartun fa yudau ala ra'asi sai a dora zartun nan akan kan shi fayu yushaqqu bithnatayn sai a raba shi gida biyu wa ma yasudduhu zalika an dini amma wannan ba zai sa wannan ba zai kange shi daga addininsa ba an tsaga shi biyu da zartowa da kikikir kikikir kikikir amma wannan ba zai ce ya tuba ba ba zai ce ya daina addini ba wai shaɗu bi amshaɗil hadidi ana mai kum da matsefa na ƙarfe almishtu ba shine matsefa ba matse abin abin tsifa kun to da ƙarfe za a mashi maduna lahamihi min azabin au asabin tsakanin naman kansa da kashin kansa ko ƙoƙon kansa haka za a ringa sa ana za a sa amsha ɗin mai sunan su ma kum ɗin na ƙarfe sai a ringa cicciɓa fatar kansa sai a caka nan haka sai a ɗaga fatar ana ɗagawa da naman kansa da ƙashinsa da haka ana ana ana ana abin nan ina fatan fahimta haka namansa shi ma haka za a caka ana ɓantar naman jikinsa ɗin to sai annabi ya ce kuma wa ma yasuddu zalika an dini amma wannan wahala ba ta kange shi daga addininsa ba wallahi annabi ya ce ya rantsa da Allah la yutimmanna Allahu hadal amra Allah sai ya cika wannan lamari hatta yasira rakibu min san'a ila hadramaut har sai matafiye tafiya tun daga garin san'a ta yaman zuwa garin a na ƙasar jordan ne ko har zuwa yemen da gaiman har zuwa ƙasar jordan ko kuma sana'a ta kasar iraki zuwa nan ƙasar jordan ɗin dai ma'ana zara ce mai nisa la ya khafu illallaha yana tafiya cikin aminci ba wanda yake tsoro in ba ubangijinsa ba aw iba ala garbi ko kuma kada wato kyarkeci ko kura ko damisa ta auka wa dabbobinsa amma ba wai mutum yake tsoro ba bai tsoron wani kafiri a matsayin shi na musulmi zai iya wannan tafiya ko ina a duniya ba ta da jin tsoron kowa ba saboda an samu aminci sai annabi ya ce walakin nakum tasajiluna sai dai kuna gaggawa ne amma ku bari lokaci zai to su matasa abin da ba su fara iya yadda ba kenan in aka ce ku bari a jira ai kaza ai kaza sai ce har yaushe yaushe a jira ana kaza ana kaza ina fatan fanci wannan abin a'a ka jira za ga lokacin zai haka da sabon suka hakuri shi wannan khabbab bin arati din kar ku manta fa in ya daga ma bayan shi yadda ka san wato jikin bishi haka za ga bayansa in aka bankara shi aka sa shi a duwatsu ana kona shi fa irin masu abin nan duk bayan shi ya mamo kaɗe fa ya tattauye haka ina fata kun fahimta har sai na umar ce dan nuna man gani ya nuna mai sai fashe da kuka saboda bayan ya mammokaɗe saboda kona shi da ake yi an samu da ake narka shi fa ana gasa shi man kitsan shi yana yana ɗiga yana kashe wuta a cikin sabai ku duba abin da aka yi bilal duk sun yi wannan kokari din amma ba su canza addini ba amma duk da haka kaga sun dan yi raki annabi ce ko ƙara haƙuri ne wajen lokacin zai wuce to shine shi kanshi kabbab ilmin arabta wataran da ya ga yayi kuɗi yayi kuɗi sai ya fara kuka ke cewa ikon Allah Hajar ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa mata musa bin umairin kwalam jin jillahu kafina nu kafinu fi mun hijira tare manzan Allah cikin wani ya ladan shi ya tabbata wani kuma yana jira mus'ab ya mutu ba shi da likafin da muka shi an ce amma gashi yau mun waye gari kowa na dukiya wanda gida kana so kai alheri ma ka rasa wanda ka ba alheri dukiyar duk sun samu arziki kamar da manzan Allah ga masu cewa ku kwantar da haka za sun samu su ne sarakunan duniya suke faɗa a duniya to amma ba zama suka yi ba shine suna tafiya a wani tsari ne da manzan Allah ya ɗora su a kai suna tafiya to wannan tafiyar babu asara a kanta kun gane to yanzu tafiyar da ake shine babu tsarin ne amma akwai tsari da jagorancin duk wannan fitin da kake kallo la za a gari da watar bata Wala duk za a fatake duk wa'annan azzaliman da mu cuta da 'yan damfara nan duk sai an kore su wallahi wa tara sai dai mutum kuma gona kakan shi wallahi ya noma amma hawaji ne ya haramta a gare shi jama'a kun fahimci wannan abin to amma matasa babu abin nan to su kuma shugabanninmu ba za su yi mana tsarin za a tafi a shi ba shine kawai amma ba kawai ku daina gaggawa yanzu shawarar da muka ba amma a karatun da muka yi na musulmi me yasa matasan nan suna so su zanga zanga suna su kawo revolution me yasa ba su mai da hankali akan karatu da ilimi da kuma kyakkyawan tsarin siyasar da za su tunkara nan gaba ba me yasa ba za a yi haka ba to kowa sai ku mobilizing din duka mutane maza da mata kowa ya je katin zaɓe kowa ya katin zaɓe kowa ya katin zaɓe a ce to kuma shi kenan wane da wane kai za ka ɗaya takarar kansila wane ciyaman wane kaza kaza ku wahai da kan junanku cewa naku ne wanda ka san kuma kafabul ka kusa wanda kawai ba iya surutun tsaya iya bai aiki ba bai da gaskiya bai da abin nan ku samu wanda su yanzu ce an ga samu canji don da ya zo ce ku zaɓe ku ce mun gwada ku ba ku yi daidai ba wallahi za a gyara ku ce to ka je can kai da Allah ku gyara amma mu kai kam canza ka za ba za su tsaye da ku a fatinsu ba saboda sun mamaye ta sai ku samu wata gofan fati ku shiga cikinta wadda dama tana neman ɗin takara ba ta da shi ba sai kun sai fom ba ina fatan fahimta wallahi sai ku je ku shiga kawai shi kenan sai ku dantaro sai ku manna wana ku duka ku sa ƙwanku a waje ku dada sai ku kun kakka da su kuma ku kasa ku tsare sai an tabbatar da ba samu canjin ba ba gashi mun gani abu jos ba PRP a garin Jos ga PDP ga NPP ga NP me sunanta ne APC din amma dan PRP da wannan ya ci zaben ba a so an yi ko kuma ya ci zaben kuma yana majalisa har yanzu ashe kenan wata fati da wata mai karfi za ta iya zama ta ci zabe kenan su mutanen su za su kai mutumin su ma nan dagansu da ku suka tattaka suka je in ka zama kuka tsarin kuna cire tsarin faduwa za su yi Allah sa talaka fahimci wannan abin kuma masasa Allah sa ku tuna amma da faɗa da rikici wallahi babu nasara cikin wannan abin yawwa Allah shi kyauta da haka kada a gaggawa mu shawarar muke ba ku matasa ku gyara to amma ma irin wannan matasa masu wannan surutun tsaya wai idan suka zama shugabanni me za mu gani kenan kuma to fa wanda ya ce in malamin shi na hudu ba ya ce kai a za a faɗo da shi a mai duka to shi wannan ka bashi mulki ya zai kenan ai ko ka ka ba mahaukaci mulki ko tunda bai san darajar malamin shi bai san darajar uban shi ba dan malamin na abokin uban shi ne malamin shi ne madaurin auren uwar shi malamin shi ke so tsakanin uwar shi da uban shi in sun rikici idan ba su da kuɗi ko lafiya wajen shi ake zuwa a nemo taimako a je a kaza malamin na mai aiki da yawa a rayuwa akan ra'ayi guda ɗaya ka ce a bugo shi daga kan mumbarin Allah ya faɗo kasa dan ya faɗa abin da ya fahimta kai baka fahimta ba to kaga wannan kwata kwata bai da mutunci to kuma kajin da matsalar kenan madan mu samu matasa masu hankali irin su Thomas Sankara irin su Abubakar Imam irin su Sa'adu Zungur wanda suke sun gallabi turawa suka matsa masu dole turawa suka bar Afirka da fada suka yi ku je kanta tarihin wanda suka kora tura daga afirka da fada ne wallahi da preja ce preja su sardauna mallam irin su malin sa'adu zungur wanda shi karshen ta kashe shi ma suka yi da dabara aka yi poisoning din shi amma yana kwance gado yana hada masa zafi yana kwance yana jinya a nan garin zaria amma yana hada masa wuta ɗaliban shi irin su mala aminu kano suna can suna ƙara baza wuta da sauran wanda yan nuhu da kaza kaza da rubuce rubuce da kai ƙara da petition To to kagan da suka kenan haka kasashen afirka na aka samu wasu matasa su ma sun tsaya sun irin abu dole suka kwace incin kan nan kaje kanta tarihi su ba ɗan shekara arba'in a wancan lokacin amma fa masu hankali ne kuma su ma turan sun san wanda masu hankali ne amma a ce sai a shar a bakinka sai kaza sai kaza ta ya za a samu to ina zamu kira amincin ma mu ce mu sa ku a gaba tunda ma ba mu ba mu ce muku bar kaza ko ku yi kaza Allah shi kyauta to jama'a an kwanci wannan abu ko muhallu shahid na wannan hadisi shine cewa wannan labari da annabi ya faɗa cewa ku yi haƙuri wata ran mutum zai tafiya tun daga garin sana'a hadramaut ba tare da wani abu ya taba shi ba kuma haka ya faru a zamanin khalifofin yi mace ma za ta tafiya ba wani abu da ke damunta da ta ji kurru sai ta ce to ko kura ce ko menene amma ba dai tana kan wani kafiri zo ya taka ta koyi mata abin nan ba Allah shi kewa haddasa na ali bin kala haddasa na azhar bin sadin. قال حدثنا بن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر قال يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حبط عمله وهو من أهل الأرض كاي وهو من هذا من إيه؟ وهو من أهل الأرض كما أرضي شيء من أهل أنا كاكي من أهل الأرض وهو من أهل النار شيء دي فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخي آخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة بخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني بام وانا حديثي yayi kuma yace haddasana azhar ibn sa'd azhar ibn sa'd shi kuma ya ba mu hadisi shi kuma ce kala haddasana aufin aunin auni ba mu hadisi kala an ba'ana musa bin anas musa dan anas ba mu hadisi an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama iftaqada thabit bin qais ya lalabi stabit ibn qaisin akan ce faƙada ya rasa akan ce faƙada kuma ya nema an fahimta wata faƙada tsaira faƙala mali la'arar huda huda am kana minal ghaib ma wana fata faƙada tsaira ai talaba tsaira wa huwa al huda huda wa adzana mu'adhdhinun ayyatul iru innakum lasariquna qalu aqbalu alaihim ma za tafqiduna ay ma za tatlubuna ina fatan fahimta to yakan zo da wannan mana da haka anan iftaqada sabita bin qais annabi ya lalubi sabit dan qais a cikin majalisa bai ganshi ba fa qala rajul sai mutum yace ya rasulullah zan Allah ana a'lamu laka ilmuhu zan gano maka ilmin sa ma'ana zan gano zan je in nemo ka inda yake fa atahu sai zo wajen sa fa hu jalisan fi baiti sai same shi yana zaune a gida munakkisan ra'asu ya sun koyar da kansa ƙasa fa qala sai ce ma sha'anuka malam ƙara sabit me ya faru da kai fa qala sharrun sai wani sharri kawai yace ce sharri ne ya faru da shi kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga muryarsa akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad habida amaluhu aikin shi ya lalace inji sabit yake faɗin haka yana shara kan me kenan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'din an ta habata a malukun to kawai sai ya ɗauka wannan karatun tun da yana da ƙatuwa murya kuma bai iya magana a hankali ba jahawari saut sannan kuma yana ɗaga murya inda zai magana ƙarfi to wasu suna suna magana maza Allah sai a ji murya shi ta yi sama ina fatan fahimci wannan abun to shine sai ga wannan aya kuma gaskiya ce shi kuma ga yadda ke shi sai ga fito shi kenan ya shiga uku ya lalace da haka sai dai na fita ko ina ya zauna yana ta kuka kawai a gida to shikenan wa huwa min ahlin nar sai ce shi kam yana cikin yan wuta na ce ahlin nar saboda karshen hadisi na nuna mana nan ahlin nar din ne fa atar rajulu sai wannan mutumi da ya ce manzon Allah zai je nemo mai labarin sai ya zo fa akhbarahu ya ba manzan Allah labari annahu qala kaza wa kaza cewa sabit dai ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa fa qala Musa bin Anas Musa na sai ke cewa faraja al maratal akhirah a karo na biyu sai wannan mutum ya dawo bi bisharatin azima da wata bishara mai girma faƙala sai ce idhab ilaihi annabi ya ce wa mutumin ka je wajen sabit faƙullahu lahu ka ce da shi innaka lassa min ahalin nar ba ka daga cin yan wuta walakin min ahalin janna ya ce kai kana cin yan aljanna ne ma ba ma magana yan wuta ba da haka yana ga cin alama basharuna bil janna ina fata an fahimci wannan abin har da ya zo ya tambayi manzan Allah sai manzan Allah ce to amma da an ta'isha sa'idan wa tuqtalu shahidan na fatan fahimta yace kai sabir ba za ka so ka rayu cikin sa'idan za ka cikin sa'ada da yalwa da walwala a cikin rayuwa sannan wa tuqtalu shahidan za a kashe ka a matsayin shahidi sannan wa tadkhulul janna kuma ka shiga aljanna duk annabi ya ga masa su rayu da imamu sirrutu akan wannan hadisi din dan haka da aka zo yakin yamama a nan yin shahada da aka samu musulmi sun an karya lagonsa karan farko yana ga cin waɗanda suka jajirce suka jarumta ya kutsa ya sara ya suka ya ce su ne sabon manzan Allah ba za su ba kafare baya ba wanda haka yi ƙarfa zukata mene wasu daga cin sabon manzan Allah sallallahu to dama shine ne sha na wannan hadisi din yadda annabi faɗa cewa kaga bukhari a nan wajen bai kawo ruwaya can cewa amatar da an ta isha sa'idan wa tuktala shahidan wa kula jannata bai kawo wannan amma ya san da shi sai ya maka shi to kai ƙara mahal shahid na can wani ƙarin ruwaya amma ya kawo maka asalin hadisin ne yadda manzan Allah ya faɗa ɗin haka yana cikin sa'ada aka kashe shi a shahada a yakin yamama din wannan shine alama ta mene alamun min alamin nubuwa Allah samu dace مالك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل للقرآن أو تنزلت للقرآن مالك حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بام حديثي حدثنا غندر غندر بام حديثي عن حدثنا شو شو بام حديثي عن أبي ساقة أبي ساق سمعت البراء بن عازب ناجي براء بن عازب رضي الله عنه الله قال ما سيده آه آه كو qara'a rajulun alkafa wa fi dari daba wani mutum ya karatun sotil kafi a cikin gidan akwai dabbasa fa ja'ala firu sai ta ringa gudu tana guduwa tana zabura fa sallama sai mutum ya sallama sallarsa ma'ana mutum ne yana sallah a cikin dare yana karatun sotil kafi <clears throat> sai shi tana zabura tana gudu to sai sallama sallah din ta fito fa'iza da babatun gashiyatu sai ga wani girgije ne ya lullaba gidan nashi fadakar hulun nabi sallallahu alaihi wasallam daga riwayi sai je ba manzo Allah labari cewa ai ga abin da ya faru jiya da dare fa qala sai annabi ya ce shi ikra fulan wanda ka ci gaba da karatunka kawai fa inna has-sakinatu tanazzala al-qur'ani wato wata natsuwa ce ke sauko al-qur'ani aw tanazzalat lil ko haka ne ko wance ce nazalat wannan kuma tanazzalar ko ta sauka ko kuma take sassauka saboda al akwai ta isa da jamilu sadi sai ba da ran nake gani a youtube ne ko facebook ne ya ce akwai wanda ya zo yana karatu a gida yana ta kira kasan allah hore mai qur'ani dok jamilu sadi ba yana ga cin mutane da allah sauƙaƙe wa alƙur'ani yana karatu yana karatu kawai yana can sai ga kaddangar ya ƙetaro katanga ya yi kusa da shi ya ce sai dai ta maza bai tashi ba <laughs> ina ba don fahimta to amma dai yana nan yana ta karatu sai kaddangar matsowa yake kamar ya tashi dai ya ce amma dai tunda qur'ani aljani ba zai zo mishi ba dai ko ya ci gaba dai sai da kaddara ya zo hakan kafa shi sai dan shure shi haka dai sai ga dangar bai fa gudu ba ya ci gaba da karashe shi dai suna <laughs> kallo da kadangare to kaga da kuruciya a lokacin da kuma karancin ilimi a wannan lokacin yana nan kuma kawai sai ga kulba ta zanno ita ma ya ce to tun da ya kulba ne shine sai ya tashi ya zabura ya ce tun da an ce kulɓaɓɓen maciji ai za ka ganin ajaib a kan ƙur'ani ƙur'ani yana da ajaib latan ƙadi da ake cewa ko a hadisin da bai inganta ba amma dai latan ƙadi ajaibu wannan gaskiya ne abai ban mamakin ƙur'ani ba sa iyaka ba sa yankewa Allah samu dace to <clears throat> wannan alamun min alamin nabuwa ko yadda manzon Allah ba labarin wannan mala'iku ne suka sako suna saran Qur'ani na wannan sahabi din baya wajen amma komai ba da labari malam shi qala haddathana Muhammad bin Yusufa qala haddathana Ahmad bin Yazid bin Ibrahim Abu hasan harrani qala haddathana Zuhair bin Muawiya qala haddathana Abu Ishaq سمعت Bara, بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سربتما حين سربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسربنا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرج وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى إلى الصخرة يريد منها مثل مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي جنمك لبن قال نعم قلت أفتح لب قال نعم فأخذ شاة فقلت أنفذ الضرع من التراب والشعر والقضاء قال فرأيت البراء يضرب إهدا يديه على الأخرى ينفض فحلب في كعب آه، في أكعب Kusbatan min al-labani wa ma'i idha wa ma'i idawatun hamaltuha lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yartawi minha yashrabu wa yatawadda'u fa ataytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa karihtu an uqidahu fa wafaqtuhu hina istayqadha fa sababtu min al-ma'i ala al-labani hatta barada asfaluhu qultu fa qultu ishrab ya rasulallah qala fa shariba hatta raditu thumma qala alam ya'ni lir-rihil قلت بلى قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس آه بعدما زالت الشمس بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتأمت به فرسه إلى بطنه أري أرى في جلده من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هاهنا fala yalqa ahadan illa raddahu qala waffa lana imam bukhari ce haddasana muhammad ibn yusuf muhammad ibn yusuf wa hadisin qala haddasana ahmad ibn zida ibn ibrahima أحمد ابن زيد ابن إبراهيم المحدثي قال حدثنا أبو الحسين أبو الحسن الحراني أبو الحسن الحراني المحدثي واتو أبو شيني أحمد ابن يزيد ابن إبراهيم شيني أبو الحسن الحراني حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية بام حديثي قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق بام حديثي سمعت البراء بن عازب ناجي براء بن عازب يقول لنا تشيوا جاء أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الله قرى مسجد يازو إلى أبي وجنب بابانا شيني عازب دم في منزله أجدنسا فاشترى منه رحلا sai sai kayan hawa a wajensa su ne rahal kayan hawan doki ko raƙumi faƙala li azibin sai annabi sai abubakar ya ce wa azib din ibas ibnaka hamilu humayi ka aiko min ɗanka bara'u kenan ya ɗauki wannan kayan dokin tare da ni ƙalin sai ce fa ma'ahu sai na ɗauko kayan tare da abubakar ɗin wa kharaja abi yantaqidu samanahu a bana sai fita yana neman a bashi kuɗinsa ba ƙalahu abi sai babana ya ce da shi ya ababakar ya abubakar kai kaifa sana'atu ma hina sarabta ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin ya kuka aikata lokacin da kuka yi tafiya kuka fito garin maka kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am annabi abubakar zai ce na'am zan baka labari shine asrabna lailatana wa min al-gadi mun yi tafiya daren mu gaba ɗaya muka kwashe muna cin tafiya wa min al-gadi washe gari ba muka kwashe kan tafiya muke hatta kama ka'imu zahira har sai da rana ta take tukuna shine ma'anar wannan wajen rana ta take wahalar ɗariƙu hanya ya zama ta wofintu ba wasu da ke kanta la ya murufi adon ba wanda ke wuce kan hanya farufi'at lana sahratun ɗawila sai aka buɗe mana sai muka hango wata wani wani falale mai tsawo laha zillun yana da inuwa lam ta'ti alaihi shams wanda rana ba ta kan shi ba fanazaltu indahu fanazalna indahu sai muka yada zango a wajen wannan dutse wanda ke da inuwa wasawaitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam makana sai na je na daidaita manzon Allah wani wuri biyadi da hannuna ko ce da hannayena ya namu alaihi wanda zai samu ya bacci akai wa basattu fihi farwatan sai na samu wani wani buzu sai na shimfiɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu lahu nace da manzon Allah nam ya rasulallah ya manzo Allah kam ta kai bacci wa ana anfudu laka ma haulaka ni zan kare maka duk abin da ke ka wato zan kore maka annafdu zan kokore maka kwari da sauran da su su dame ka sana ka bacci kenan wannan shine abokin manzon Allah da in yake zaga Allah shi kiyaye yawa fanama manzon Allah sai bacci wa kharajtu anfudu ma haulahu ni kuma na tsaya ina kokore manzan Allah abin da ke sa duk wani abu zai zo hana zai takura manzan Allah wajen bacci ni kuma na hana shi fa tare suke tafiya fa shi bai baccin ba amma ya fifata manzan Allah ya samu ya huta har da manzan Allah kwanta baccin to shi bai kwanta ba yana kokari ya kakkare manzan Allah abin zai tashi manzan Allah daga bacci to ana haka fa idan ana bira'in muqbilin bi ganami kawai sai ga wani makiyayi ya fuskanto mu da dabbobinsa ila sakhara zuwa wannan dutsen da yuridu minha mithla ladhi aradna yana nufin irin abin da muka nufa shine mene ya samu ya huta ya samu inuwa fa qultu da yazo sai na ce liman anta ya gulam kai dan samari kai na wane ne kai wato gulam bawa ke nake nufi ana kai mallakar wando kai bawan wane ne kenan fa qala sai ce li rajulin min ahli al-madinati aw makkah to ni bawon wani mutum ne cikin mutanen garin madina ko makka to ko dai zama kuskure ne ana wajen ko kuma zama ana nufin ta ana ana nufin ita makka din domin ai ba su da nisa daga makka lokacin ba su kusan ma da madina ba ina fata mun fahimci wannan abun da haka dole magana shine makka ce ake magana in an ce madina ana fa madinatu makka kenan kuma a lokacin da aka wani abin ai ita madina ba ta zama madina ba tukuna sunanta yasriba a lokacin kaga ba zai a dauke ta da sunan madina ba ne ko yawwa sai ce kultu sai ne ce a fi gana mika labanun a cikin dabbobinka akwai nono kala sai ce na'am eh ne ce a fata halub zaka tatsa mana kala na'am ce i fa akhadha shatan sai ya dauki wata akuya fa ce nace fud ad-dar'a min at-turabi wash-sha'r wal-qadha ka kakkabe hantsar ad-dar shine hantsa ko a cikin ta nono yake to ka kakkabe shi min turabi daga ƙura. wa da gashi wal da dukkan wata kazanta na kashi da ta taba ka goggoge manzon Allah zaka ta tsawo nono jama'a an fahimci wani abun ko to shikenan qala sai ce fara'aitul bara'a yadribu ihda yadayhi alal ukhra sai naga bara'u dan azibin sai naga yana buga hannayensa ɗaya da ɗaya yana haka yanfudu shi ba yana kakkabewa fahalaba fi ka'abi kuthbatan min labani sai a cikin ko akushi ko kofi shine ka'ab ya ɗauko kuthbatan wani kitata min labani yanki na nono an fahimta shine kuthbatan yanki wanda ya samu nono mai ɗan yawa a ciki wa ma'i idawatun hamaltu halin nabi sallallahu to a tare da ni ji abubakar ina da wata salka wadda na ɗauko ta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yartawi minha yana shan ruwa daga ciki an fahimta ko ya min ha ya shirabu wa ya tawadda daga cikin wannan salka annabi ke sha daga cikin take yin alwala lokacin sallaye fataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallama wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fakaritu an uqidha sai na ji kyamar in da manzan Allah bacci fa wafaqtuhu hina istiqadha ina zuwa sai ni sa manzan Allah farka fa sababtu min al-ma'i ala laban sai na ɗebi ruwa na zuba a cikin nono din hatta bara da asfalo har sai da tabbatar da kasan shi sanyi tunda nonon kaɗa ko shi da zafi ta tsashi ba za ka shi da zafi in ka sha zuba za ta keto maka ne musamman ka ɗebo rana to cikin hikima shi ne sai a ɗan sirka shi da ruwa sai ya kashe zafin nasa faƙultu sai na ce ishrab ya rasulallah ya manza Allah ka sha ruwan ka sha nonon nan ƙala fashari annabi ya sha hatta radito sai da gamsuwa manzan Allah ya ƙoshi thumma maƙala sannan sai annabi ce da ni alami ya'ni rahim lokacin lokacin tafiyan bai yi ba qultu bala sai na ce lokaci yi manzan Allah ma'ana manzon Allah ya bacci ya huta ga nono ya samu ya sha lokacin tafiya yake kenan qala abubakar sai ya ce farta halna ba adama malati shamsu sai muka tashi muka tafiya bayan rana ta yi zawali kenan Wata ba ana suraqatu bin malik akwai wani sahabi wanda a lokacin bai musulunta musulun shi musraqatu ibn malik al-mudlaji sai ya biyo mu fa qultu nace utina ya rasulullah ce ya manzon Allah shikenan an iso gare mu fa qala sai annabi ce la tahzan inna Allah ma'ana kaka damu Allah na tare da mu fa a alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sai addu'a akan suraqatu dan malik Fartaɗa mat bihi farasuhu ila badaniha sai dokin nasa wato ya hadari irtadama shine ya murgina kafafon aka ce wato aka ce kafafon sai suka mene fansahar mun kan tadisin a ba sai suka kakkafe a ƙasa har sai da ƙirjinsa yadda ke ƙasa shi dokin nasa ya ce ura fi jildihi min ardi ina ganin sai da fata shi ta je ta taɓa ƙasa tukura fatar dokin nasa shakka zuhairu zuwa da yi shakka faƙali sai ce inni ura kuma ƙadda autuma alayya ya ce ku dakata ina ganin kun mummuna addu'a kuma ta kama ni in ji suraƙar ɗan malikena sai ce fallahu kuma an arudda an kuma ɗalab na yi muku alƙawarin na rantsuwa da allah cewa aikin da zan muku shine zan kore duk masu neman ku in suka zo na zanna masu ba kowa a hanya ne fallahu alakuma an da kuma alƙawar zama ku shine zan kora duk masu neman ku in suka biyo hanyar nan fada alahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya masa addu'a fana ja kuma sai tsira ina fatan fahimta annabi sa addu'a alheri har ma annabi a lokaci mai bishara cewa zai sa kambin sarauta na ƙasar farisa ina fatan fahimta annabi ce da shi kai suraqatu ya kake gani lokacin da zaka sa kambin sarwata na farisa ya ce ba kawai iri na ina yin sa sarautar abin nan wanda ke fama da buzu da abin nan kaza kaza ne ce to zaka sa to tun da aka faɗa ce to kuma yadda za a sa ɗin amma fa da lokacin ma bai musulunta ɗin ba ina fatan fanci wani abu annabi masa addu'a ta alkhairi sai Allah ya tsirar da shi to shine sai yake cewa faja alallahi alqa ahadan illa illa qala lahu sai zama ba yadda zai ga wani tun ya biyo hanyar su manzan Allah face sai su raka ce da su kafaitukum ma hahuna in dai nan hanya ce to na muku maganinta ba inda ban leƙa ba na shiga na fita na kasa na tsare ku yi wani wajen ni na isa muku wajen alhalin kuma hanya tana nan wajen suna nan a wannan hanya ɗin ina fatan fahimta sai ya ce fala yalqa da illa ba zai gano ba ce ya mai da shi qala wa falana kuma ya cika mana alkawarin da ya mana dan suraka dan malik lokaci ya ƙure sai Allah kan gobe sai mu tayi kan wasu masail na wannan hadisi arun kwada da Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakure Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا waje afsarana alaman talamana wansurna alaman adana wala ta ji duniya akbar hamina wala mablaga ilmina wala ta sali alina bizunubina malla ya khafa ka fina larhamuna subhanaka allahumma bihamdika shaɗu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum